muku maraba da shigowa zauren VOA. A yau shirin zai ci gaba da tattaunawa kan mukaman ministoci tara da shugaban ƙasa ya ba mata a Najeriya. A makon da ya gabata, mun fahimci cewa wannan shine karo na biyu da mata za su samu ministoci da dama bayan goma sha uku da tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan ya basu a baya. Ko da yake mata ba su nuna farin ciki sosai ba, domin sun ce shugaba Tinubu ya yi musu alkawarin kashi talatin da biyar cikin ɗari ne a lokacin da yake kamfe. Ku biyo ni. Hajiya barin ji daga gare ki yanzu kin san akwai korafi gashi nan ita mata ɗan fara wasu korafin. Ana yawan korafi cewa mata suna jira ne a basu mukamin kuma basu kula da 'yan uwansu mata. Me za ki ce a game da wannan? In ma kin ji ƙorafin ke ma kin yadda? kai gaskiya ban na ji korafin ban ji ba saboda duk inda mace take ciwon mace na ya mace ne bayan da za a yi a ce mace ta zo tana wuri ga mace yar uwarta sai ta zubar da ita ni fa a tunani na fa a hankali na a kuma ni mace yanzu ai ke mace ce ni mace ce kin haɗu da ni kika gayyato ni na zo nan waran eh. muke magana to me dalili saboda ai na nuna yan wantaka ko na eh, eh, ke mace ne mace ki eh. duba yan wantaka mu mu mata ne duk mm. sai kika gayyato ni na zo na zanna da ke a nan wurin mu ke magana to a jira tukunna amma dai da yanda suka ce Jonathan ya ɗauki goma sha amma a lokacin in kun yi lissafi kun duba ai matan akwai wa'anda suka yi ta taimakawa da suka samu mukamin sun taimaka wa mata yan uwansu ko eh akwai wanda suka taimaka akwai wanda kuma basu taimaka ba wannan dole ne sai an samu irin wannan ba zai yi a ce ga baki ɗayan su ba wanda ya taimaka mhm. to me yasa kike ganin ana kushewa cewa in suka samu mukamin ba sa bade mata yan uwansu su kusance su ba a samun su ko a waya ba sa zuwa inda ya kamata a ce tarurruka na mata su nuna bajinta su ce ga taimakon da suke bayarwa eh, saboda sun shiga sun ji daɗi mana sun hmm. kuɗi sun ci sun ƙoshi hmm. amma fa ba kowa ce ce ba yanzu nan ai wurin mace ne na je muka mata murna yau samu minista hmm. yanda ta karɓe ni a yanzu na haifarin ciki ban san nes ba in na sake koma in ta je ta zanna kan kujera ta yi daɓar maybe a nan maybe ko waya aka kira ba za shiga ba eh. ko kuma in muka ce bari mu zo mu ganta ta ce a'a mu jira tukunna wannan magana ta kuma ke baki amince ba ke dai ban amince ga baki daya ce mu mata ba ma taimako ba to yanzu kamar yanzu in nazo kuma na zama kuma aka ce an bani kuma fa ni ma ina zanne ina kallo an ce ga baki daya kuma alhali in ina taimako sai a ce ga baki daya ba zai taru ya zama duka ba ma taimako ba hmm. akwai masu taimakawa akwai kuma masu dama tun can ba masu taimakawa ba ne eh, in halin su ne yawwa akwai masu taimakawa akwai kuma tun can ba masu taimakawa ba ne ni fa a tunanina amma ban san a tunanin sauran To yanzu misali mata da ake ba madam NAA dai barin zo gare ki aikin yi cuɗanya da mata ministoci da yawa a wannan kasar. Hmm. Ni da ke muna yau. Ba ministoci kawai ba. Mata da sun mulki iri. Iri iri. Eh. Da wayanda suka rike hmm. hukumomin gwamnati. Eh. Da wayanda suka rike kujerun minista din. Eh. To me yasa kike ganin mata suke wannan halin? Kin sani na daya ba mu da yawa. Na biyu kuma ba mu da yawa. suna nufi wanda suna mulki din maza suna nan da kan gani yanzu mata tara maza arba'in da nawa da daya ah, talatin da tara eh, talatin da tara don ai dawa <laughs> eh, dukan an hada eh, arba'in da takwas ne kafin aka tantance arba'in da don haka maza duka na najeriya nan za su je wurin maza kin gan akwai mazan suna da yawa mata kuma ba su yi yawa ba yawancinsu kuma ba su taba taba mulki ba don haka suna tsoro kome da sun samu suna so su rike a matsalar da muke da shi kuma a najeriya shine cewa ban da siyasa ba wani abun da yake kawo kudi ko kasuwa kasuwanci baya kawo kudi kamar siyasa don haka duka idan shi ya sa kin wannan mulkin nan yanzu na yanzu kowa kawai na neman mulki mm. kowa na neman da zai samu wani abu to abin nan din nawa ne ga mu an ce ba mu wajen miliyon miliyon biyu da wajen goma sha eh, to waɗansu ma sun ce miliyon eh, biyu da sha biyar dari uku ma dari eh, miliyon hasashe ne wannan don mutane kawai suka tashi a da talatin to a ce kawai ko mutane miliyon da ya nema kawai miliyon dari da ya nema sun tashi neman mulki a ba su appointment kan sani akwai damuwa akwai matsala mata kuma wani lokaci don miji wurin da suka yi aure ko kuma wanda ke lura da su da aka ce guardian sai wani zai tashi kai zai ce to ni ne ya kamata ina baki shawara ko ba mm. baki ce mishi baki <laughs> shawara ba ki naka shi ba ki ba hajja medina in kin ba hajja medina kudi yanzu duka duniyan nan za a ji muryan mata mm. ya zama za ta fara tsoro to waɗansu don ba mata ne suka sa su ba na sani muna wannan muna wannan advocacy tuntuni amma za su ce to ai ba wannan kawai ne ya kawo mu ba ke ma ke sani da wannan abubuwa yake don haka an ce to gashi za a sa musu doka in ba ki bi dokan nan an cire ki to dadi ya rugu kenan don haka akwai abubuwa da yawa da yana damun mata amma abin da muke gaya musu cewa ko daga allowance naki ba ma ki saurari matan matuku ki ji bukatunsu eh ba wai wata arziki alheri ne suka zo miki da shi ba wai sun zo bara bane waɗansu sun zo su baki a yan shawara da zai taimake ki ki zo na da kyau yadda za ki ki jara zama to don haka mu muna ba dukan su shawara a nema lokacin da za a dinga gan mata kin ga polintalen mm-hmm. maman polintalen mm. ko ina tana zuwa mata kofar da abu da sam sam sam sam ko ke waye ko wadansu ma suna mata fitina suna yi mata rashin hankali ma sai ta saya haka tana gan su tana kallon su abin da za ta iya ta yi ta yi wanda ba za ta iya ba sai ta kai kuka wurin maza to gashi fa ga mata nan ku zo ku taimaka musu irin ta muna so mata su koyo ma na sani ba dukkan su ne za su iya wannan a ce a rungume juna wadansu suna tsoro ko wadansu sun sa wani abu ne a jiki dole za ji tsoro yanzu a maza ba sai sun dauke eh, izinin kowa kafin su yi abin da suna so su yi ba tun kan masana da muke da shi amma a bisa bayanin kina nufin mata ba za su ba a saka musu ragamar shugabancin ma'aikatar ba su yanda suke Ali M Ali sai ka shigo nan. Eh, to <laughs> ga yanzu zargi ne ko dai da gaske kike wannan bayanin na cewa <laughs> a'a gashi yau an naɗa mace minista mm. amma kuma tsarin yadda za ta gudanar da ma'aikatar sai ta tuntuɓi maza 'yan uwanta eh, ko sai ta tuntuɓi shugaban ƙasa. A'a wanda ya kai ta mana ai da ba wai ita kawai ta ɗauka fanta ta je wurin ba akwai wanda ya ɗauki sunanta ya kai eh. ki yi tunanin wannan. To haka ake yi da ministoci ma eh, da ya ka kalli wannan batu. To wato da yake ta yi bayani cewa ciwon ya mace sai ya mace. A wannan gaban ba zan yi jayayya da su ba eh, amma yanayin aiki yake hmm. mutum ba shi ya naɗa kansa ba da aka naɗa shi ɗin kuma akwai ƙa'idoji na aiki ba za ka yi gaba gaɗi ba hmm. ba kuma dukiyar al'umma ce kake kula da ita kai mai gadi ne hmm. sai dai kana da wato dama to kuma kowace dama kake da ita akwai ƙa'idoji ba zai yiwu ba a ce wai dan mace dan tana mace sai ta yi gaba gaɗi dole ne ya kasance akwai mai ba ta shawara ko kuma mai nuna mata lungunan yadda dokokin ƙasa suke misali kawa ya sani cewa akwai dokoki iri-iri wanda suke wato tabbatar da cewa an gudanar da ayyukan ma'aikatu a bisa doka mm. bisa tsari to ai dole ne kuwa a dinga tuntuɓa su akwai daraktoci akwai permanent secretary babban Eh, sakatare na ma'aikata na ma'aikata akwai dare kuma yawancin su maza ake samu Kuma yawancin su tare yawa mm. to kuma mun sha ganin mataye masu kamar maza wanda suka yi fice har a doron kasa mm. yanzu lokacin misali mu dauki misali a ungozu owela mm. wanda yanzu ita ce okonje owera ita ce shugaban eh, cibiyar kasuwanci eh, ta duniya wanda ta haifu mm. ce ana ganin ana mata jinjina lokacin da ta yi ministan kuɗi a nan ayyukan eh, yawa kuɗi har kuma ta koma ta zama ɗaya daga cikin manyan darucocin bankin duniya to wannan a lokacin da ne in ba a manta ba ma najeriya ta fita daga kanyan bashin da na Paris Club mm. to a kin ga ta nuna bajinta kuma ita wannan wace kwarewa wajen wa za ta je ta karbi umarni in ban shugaban kasa kuma ma a bisa haka ne ita ba 'yan siyasa ba ce kwarewar ta ce fice mm. kamar yadda muka ce waɗansu daga ministocin nan mata da suka zo sun kware mm. akwai kwarewa akwai likitoci akwai lauyoyi akwai masana tattalin arziki to in a nan gabar ba zai yiwu ba amma ba yadda za a ce mace mai ta kai matsayin minista dole ne akwai wanda take saurara ko mahaifinta ko wani mijinta mijinta ko kuma ko mijinta eh, eh, to amma ai wannan ma'aikata na mm. mata a dm mm. ah, ali mm. an ce ma'aikata ce mai kula da harkar mata a ƙasa saboda haka idan aka ba wannan ma'aikata kuɗi kasafi na mm. kuɗi mm. ai kamata ya wannan ma'aikata ta sa hankalinta mm. akan abubuwan da suka fi damun mata a ƙasa to me yasa mazan za su hana su yin amfani da wannan kuɗi wajen taimaka ma kansu to abin da anan kuma ni nake ganin wani lokacin fa da zargi ne mara tushe dalili saboda ai mata su kuka san dabarun duka mu nan eh, mun san dabarun hikiman mata wajen Eh, gudanar da gida gudanar da gida so hmm. da za zaki ga mai gida ko ni takan faru da ni za ka zo kana ta wannan amma cikin laluma. Hmm. cikin hikima za a isar da sako kuma a samu biyan bukata me isa mata ba za su yi wannan hikimar da suke ba tura da suke cewa pino talk me isa ba za su yi wannan ba wajen gudanar da ayyukan nan ah, ba tare da sun zub da mutuncinsu ba saboda haka Eh, eh, mafi akasari kuma akwai waɗansu da suke ganin kamar yanzu misali kafin mu zo wannan ɗakin eh, watsa shirye-shirye mm. akwai wata mata direba wadda tana tuki mota sai na saurara mata ganin take ina nema an hana ta wucewa kuma ba ita ce da dama wucewa ba danja ta nuna mata ta tsaya mm. amma ta sawo kai saboda tana ganin ni ina so in nuna mata ita ba mace ce sai na hakura na bata misali akwai waɗansu da suke gani a ah, dan ko sun ga mu ai mata dole a ba ku girman ku dole duk inda duk wanda ya san martabar kiman mace to ba zai wasa da ita ba kuwa mm. dan su ne iyaye duk wani ɗa namiji mace ce ce kwarai da gaske saboda haka kowannen ma su ne lafiyar duniya gaba ɗaya ai tun da farko na yi da na yi shimfiɗa cewa eh. mata gida an ba ku ba mu gida ba gida kuma kuma ya daidai eh to ya daidai ba ba ɓaci ba ya su yanzu ga bayanai duk mutane sun yi ali m ali ya yi madam na dai ta yi ke ma din kin yi bayanai an nuna ne wato kaman mata suna bin dokoki ne na aiki mm. yasa ba sa fitowa gadan-gadan da karfinsu su ce za su yi amfani da wannan mukami mm. wajen kyautatawa mata me kike gani ya kamata su yi na sauya wannan al'amari domin mata da yawa yanzu suna nan ya kamata su sauya kamar yanzu yadda kowa yana murna a cikin mata dai kowa yana murna da birni da ƙauye kowa yana cewa an ba ministoci har mace tara ko kowa yana farin ciki yana murna har Allah ya taimake mu kuka karbi wannan kujeru har ku tara ai ya kamata kuma mata mu gani a ƙasa madalla ko hmm. ya kamata mu mata mu san cewa eh lallai fa akwai lokacin da mu ma Allah ya taimake mu an kawo mana wani martaba daban wanda shugaban kasa ya dubi wahalan da mata suke yi kuma in ma in an zo siyasan wani lokaci matan suna fita ba kaɗan ba su tsaya a yi siyasa da gaske da tunanin su suke zaɓe ma suke zaɓe A nan za mu dakata a yau, idan Allah ya kai mu makon gobe za mu ji irin bayanan da mata Madam Ene Ede da Hajiya Bilkisu Ibrahim suka yi da su da babban bakonsu Ali M. Ali kan irin matakan da mata za su ɗauka wajen kyautata wa 'yan uwansu. Yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin, Madina Dauda ce ke sallama da ku, mu kasance lafiya.